a wani sabon yunkuri na ganin an farfado da yankin arewa maso gabashin najeriya da har haren boko haram ya fi shafa yan majalisar dattawa da suka fito daga yankin sun kuduri aniyar ganin an kafa sabar hukumar da za ta kula da yankin arewa maso gabashin najeriya hukumar da za a kewa lakabi da north east development commission su dai yan majalisar dattawan da ke aiki tare da takwarorinsu na wakilai sun ce daukar wannan mataki ya zama dole ganin yadda rikicin boko haram ya daidaita yankin lamarin da ko za a ɗauki shekaru kafin lamura su koma daidai sanata abdulaziz murtala ya dan majalisar dattawa da ke wakilta wakiltar mazabar adama ta tsakiya a wajen wani taron tuntuba da aka yi a yola ya yi bayanin cewa north east commission za ta yi maganin infrastructure na, na, north east za ta yi maganin empowerment grassroots empowerment na mutanen north, north east so muna fata maganar sa na in ma zai yi daga baya a yi handling daga federal ba ma state level ba kawai sannan kuma a kawo infrastructure ba so abubuwan da muka fara yake nan, kuma yana ganin da wata biyu za a gan bayani bayan kammala taron na kuma ji ta bakin sanatan irin ma matakan da suke dauka game da wannan yunkuri mu duka senators na north east mu riga mun yi meeting muna son fitar da wannan commission wanda za ta kula da security da kuma za ta kula da empowerment na mutanen mu musamman a grass mun ce nan ban priority namu shine security mutanen mu to wannan insecurity kuma ta ka mana ta ka mana problems da na wato makarantu da sauransu duk an rusa arewa kan ma yanzu dole mu sake rebuilding nata wannan ma dai na zuwa ne yayin da masana ke gargadin cewa a bana a iya samun matsalar ce maka arewacin Najeriya batun da wani masani a harkar noma Mr. Joseph Jariyo ke fa ganin dole ne a tashi tsaye ba ba karmin rigima za a shiga ciki ba fa duba manomi zai je aiki a gona ruwan ya tashi saboda Allah kana jin aiki zai zai samu a wannan wuraren to don haka wa'annan mutane har yanzu ba za mu sa ran da cewa za su yi wani abin kirki a wajajen su ba domin tsoron wannan bom ta tashi a wurin da suke ma ga ruwan nan ba ta ishe su ba ta wajen su ma akwai rashin ruwa arewa ina kira bisa gwamnoni duka gwamnonin duka na arewa ina roƙon su su mai da hankali a kan gona su mai da hankali a taimaka duk inda za a samu irin rama masu yi da wuri a taimaka a samu ma manoma to ina ganin wannan shine babban shawara ta a ba noma babban abu don ba ka ba idan bala'in yunwa ya shiga kasar nan ba za mu ji da Ba dai ga matsalar cimakan yanzu haka ma wata matsalar da al'ummomin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram ke fuskanta ita ce ta muhalli da kuma asibitoci kamar yadda wannan dan asalin yankin Michika Alhaji Muhammad Hassan Oscar ke cewa muna buƙatar cikakken jam'an tsaro da kuma hanya ba mu da hanyoyi an ɓata gidajen mutane babu ruwa babu hanya babu asibiti kuma ina fata sana sanatar da aka zaba a gurin da 'yan majalisar gurin da kuma 'yan majalisar jihar adama da sanatar na jihar adama su dubi al'amarin wannan abu domin su gujiya cewa gida mai kyau riga mai kyau a jikinsu ba shine aka zaɓe su da su ba an zaɓe su ne don su taimaka mutane kuma na fata janar muhammadu buhari zai duba arewacin najeriya kamar da yadda alƙaluma ke nunawa dubban rayuka ne suka salwanta sanadiyar rikicin boko haram yayin da wasu miliyoyin kuma aka raba su da gidaje a wannan rikicin da aka shafe kusan shekaru shida ana fama kuma fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan lamari Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya